Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yau Juma'a takwas ga watan Mayu na shekarar 2020 wanda ya daidai da sha biyar ga watan Ramadana na shekarar ɗaya Muhammad Hafiz Baballa tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga Baba da kanin labarai. To baban babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce annobar coronavirus ta haddasa tsananin kiyayya da tsanan bakin haure da mayar da juna saniyar ware da kuma baza bayanan tsoratarwa. Shugabannin tarayya da na jiha da na yankuna a ƙasar Australia sun dace akan tsarin sassauta matakan hana zirga-zirga domin dakile COVID-19. A Najeriya kuma ƙasar ta sassauta dokar hana fita ta coronavirus domin rage barnar da take yi wa tattalin arzikin ƙasar. kanin labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu ku ji cewa masana harkar tsaro sun fara tsokaci akan halin da ake ciki a yankin tafkin chadi dangane da sabon salon daukan matasa da kungiyar boko haram ke yi kina wani mutane ba za ka ce ba ka'ida da su ba kowane lokaci suna yi abin da nasara ke cewa reorganization suna sake salo haka kuma za a ji cewa wasu mahara 'yan bindiga sun hallaka mutane a jihar katsina da ke arewacin najeriya muna tafa da karin bayani sannan muna tafa da shirin duniya amurka wanda mahmud lalo ke gabatarwa daga bisani muna tafa da shirin falalan watan ramadan sai kuma rayun da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel amma kafin waɗannan duka bari mu fara da shan labaran duniya Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba Yakubu Makeri. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce annobar coronavirus ta haddasa tsananin kiyayya da tsanan bakin haure da mayar da juna saniyar ware da kuma baza bayanan tsoratarwa. Anthony Guterres ya kira ga kasashen duniya baki daya a kawo ƙarshen kalaman kiyayya a faɗin duniya. cutar mai yaduwa ta yi sanadiyar da shugabannin duniya da ma talakawa suna zargin kungiyoyi a kan barkewar cutar sautari ana keɓe bakin haure da 'yan gudun hijira cewa su ne mafarin wannan cutar har ma akan hana su samun kiwon lafiya in ji guterres ya ce ana auna 'yan jarida da masu kwarmato da ma'aikatan kiwon lafiya da na ayyukan ceto da ma 'yan rajin kare haƙƙin bal'adama akan aiki da suke yi babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya ce ana yawan alakanta yawan shekaru da wannan cutar kan yanar gizo ana cewa tsofaffi ne suka fi harbuwa da wannan cutar shugaban na majalisar ɗinkin duniya ya kira ga kowa a ko ina a faɗin duniya da a daina irin waɗannan kalaman tsano da ƙiyayya a kiyaye mutuncin juna kana a tausaya wa juna akwai kimanin sama da mutane miliyan uku da dubu ɗari takwas da ke ɗauke da cutar a faɗin duniya kana wasu dubu ɗari biyu da hamsin da tara sun rasa rayukansu shugabannin tarayya da na jiha da na yankuna a ƙasar australia sun dace a kan tsarin sassauta matakan hana zirga-zirga domin dakile covid-19 kana a maido da harkokin kasuwanci kafin watan yuli wannan shawarar na zuwa ne a lokacin da sababbin mutane da ke kamuwa da cutar ba su haura 20 ba a duk rana ta allah tsarin na da muhimman matakai guda uku matakin farko za a buɗe wuraren cin abinci da shagogin shan shayi amma kuma masu zuwa ba za su fi mutum goma ba a lokaci guda za a buɗe makarantu da kuma filayen wasanni idan ba a samu sake bullar cutar ba australia za ta kai ga mataki na biyu inda za a buɗe wuraren motsa jiki da gidajen sinima da wuraren ajiyar kayan tarihi wanda nan ma masu zuwa ba za su fi mutane 20 ba a lokaci guda a mataki na uku kuwa za a ba da daman yin taruka na mutane 100 kana ma'aikata za su koma bakin aikinsu za a kuma fara tafiye-tafiye a cikin kasar da kuma takaita bulaguro zuwa kasar waje da zai hada da jiragen sama tsakanin australia da new zealand hukumomin jiha da na yankuna su ne za su yanke shawara akan lokacin da za a fara aiwatar da waɗannan matakan Ƙasar najeriya ta sassauta dokar hana fita ta coronavirus domin rage barnar da take yi wa tattalin arzikin ƙasar. matakin da aka ɗauka a ranar litinin na zuwa ne bayan makonni na rufe harkoki a faɗin ƙasar wanda ya yi wa miliyoyin kasuwanci illa Najeriya ta sassauta dokar hana fita ta kwanaki 35 ne a Abuja da Legas da Ogun bayan umarnin shugaba Muhammadu Buhari a makon da ya gabata a wani jawabi da ya yi wa kasar. Shugaba Buhari ya yarda cewa hana mutane gudanar da ayyuka ya yi illa ga tattalin arzikin Najeriya musamman a bangaren ƙananan ayyuka da sai an yi su a kulle yomi. sai dai shawarar sassauta dokar hana fitan na zuwa ne a lokacin da ake kara samun masu kamuwa da cutar covid-19 alƙalluma da cibiyar yaƙi da cututtuka masu yaduwa ta najeriya ncdc ta fitar adadin ya ninka a makon da ya gabata inda mutane sama da dubu biyu da ɗari biyar suka kamu ya zuwa ranar litinin Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke ɗauke da su bari mu leƙa taskar rahotanninmu a inda rahotanni daga ƙasar Chadi ke cewa ƙungiyar Boko Haram ta fara yunkurin samarwa kanta sabbin dakaru daga al'ummomin ƙasashen tafkin Chadi. Manazarta sha'anin tsaro na cewa wannan ba abin mamaki ba ne idan aka yi la'akari da gagarumar kakkaɓar da sojojin Chadi suka yi wa ƙungiyar ta Boko Haram a watan jiya. sai dai sun gargaɗi gwamnatocin yankin da su ɗauki mataki filin murya amurka a yamai sulamu mana barma ya aiko mana da ƙarin bayani tun a washe garin farmakin da shugaba idris debi na chadi ya jagoranci kai wa boko haram a kewayen tafkin chadi rahotanni ke cewa kungiyar ta shiga yunkurin mai guraben mayakan da suka sheka lahira a sanadiyar wannan gagarumar kakaba a yankin difa da ke ɗaya daga cikin yankunan da ke fama da ta'addancin boko haram Ƙungiyoyin ci gaban jama'a na da masaniya a game da faruwar wannan al'amari, kamar yadda wani jagoran su Mara Mamadu ya bayyana mun Muna da yakinin cewa labarukan da muka samu da muka tabbatar mm. cewa Boko Haram din bulbudin nasu da ɗaya da suke nan suna shigowa cikin yankin kamar Nijar har ma da Chadi su kashe mutane in suka samu matasa kamar wanda da sarar ke mm. kamar 'yan shekara goma sha biyar ashirin wannan tafiya suke da to wannan duka eh, nazarin da muka musu dai da karfi suke kai mutane kuma a yanzu matasa da kansu ba su iya shiga idan da dole ne suke so su kai su. askarawan boko haram akalla dubu ne kasar ta cadi ta ce ta yi nasarar hallakawa a yayin farmakin na kolar rubuma da ake ganin ya zo boko haram da bazata saboda haka ba abin mamaki ba ne idan kungiyar ta bullo da wannan shiri mai kama da matakin huce takaici akan al'umma in ji mai sharhi a kan sha'anin tsaro alkasim abdulrahman wannan ba abin mamaki ba ne biyu bayan raunin da ita kungiyar ta samu na rarrabuwar kanu da kuma farmakin da sojojin chadi da na nigeria daga baya-bayan nan da na kasashen niger da kamar suka kai na matsakamin ganin sun karya lagonta. ana ganin lagonta ya karya amma kuma ga alama wata sabo husa ce to sai dai a ra'ayin mai bin diddigin al'amuran yau da kullum a kasashen yankin sahel kaka tuda gwani mamadu halin da ake ciki a yau a yankin na tafkin chadi wani abu ne da ke bukatar taka tsantsan sai lokaci ana cewa sun rage basu da karhi suke fitowa suke ba ma mutane mamaki tun da mutum guda yana ya sa shi ko bom cikin shi yazo cikin kasuwa amma yana ya kashe mutum ashirin talatin kenan wani mutane ba za ka ce ba ka'ida da su ba kowane lokaci suna yi abin da nasara ke cewa reorganization suna sake salo yaki makamancin wanda kasashen tafkin chadi ke kafsawa da 'yan ta'addan boko haram wani abu ne da masana suka sha nanata cewa wajibi ne a ɗaya bangare a ɗauki matakan kyautata rayuwar jama'ar yankin da da ke cikin wannan tashin hankali a maimakon amfani da karfin soja kawai. Eh, wani lokaci wanda dole ake kashi, wani lokacin yunwa take kashi, wani lokaci rishin sana'a, wani lokaci kuma rishin fahimtar addini. Don shi yasa ne mu muna kira ga duk ƙungiyoyin farar hula kuma da masu kare haƙƙin ɗan adam da hukumomi mu haɗu kar mu bar Boko Haram su samu da yi rigiritan mutane ko su ɗauki mutane nan su sake dawowa su cin mana. Yankunan jin matsayin gwamnatin Nijar akan sabon salon da Boko Haram ta sa gaba ya citira To amma a wani abin da ke kama da matakin zuba ido akan abubuwan da ke kai kawo wata majiya na cewa a baya-bayan nan hukumomi sun kafa dokar hana shiga kewayen tafkin Chadi tare da rufe wasu daga cikin kasuwannin yankin Difa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Mumuni Barma, yanzu kuma ga baba ya sake dawa da ci gaban labaran duniya. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙara ƙaimi wurin kira ga tara kusan dala biliyan bakwai domin dakile barnar da COVID-19 ta haddasa. shugaban ayyukan agajin gaggawa na majalisar ɗinkin duniya ya faɗa murya amurka cewa kwaskwalimar da aka yi wa tsarin yaƙi da cutar coronavirus zai auna ƙasashe sama da guda tara da suka hada da jibuti liberia mozambique pakistan philippines saliyo togo da kuma zimbabwe an tara dala biliyan ɗaya tun cikin watan maris kana majalisar ɗinkin duniya tana kira ga ƙarin taimako domin agazawa kasashe matalauta masu fama da coronavirus babban sakataren majalisar ɗinkin duniya duniya antonio guterres ya ce an gina tubali mai kyau akwai bukatar a dora akan aikin da aka yi shugaban ayyukan taimako na majalisar ɗinkin duniya mark lowcock ya faɗa murya amurka cewa tsarin na majalisar ɗinkin duniya ya ba da muhimmanci ga kasashe hamsin a nahiyar afirka da gabas da tsakiya har ma da kasashe masu yawan 'yan gudun hijira kamar venezuela da haiti da kuma bangladesh wasu shugabannin ayyukan agaji sun yi kashedi cewa ana buƙatar aiki da kuɗi daga kasashe masu arziki da kuma ɗaiɗaikun mutane masu hannu da shuni domin tunkarar annobar da kuma yunwa da ake fuskanta a wasu ƙasashe daga ƙarshe ƙasar venezuela ta nuno hoto hoton bidiyo da a ciki wani dan kwangilan amurka aaron berry yake cewa an auna shugaban venezuela nicolas maduro a wani samame da aka dakile a ranar lahadi wannan ne bidiyo na biyu da gwamnatin venezuela ta fitar da zumar nuna tambayoyi da aka yi wa berry da abokinsa luke denman jami'in tsaro dan kwangila dukkanin su tsofaffin jami'an tsaron amurka ne na musamman a cikin bidiyo da aka nuno a jiya alhamis berry ya ce an kuma auna ma'aikatar leƙen asirin venezuela da kuma hasumiyar filin saukan jiragen saman ƙasar shugaba maduro ya hakikance mutane bin suna aiki ne bisa umarni daga fadar white house shi ko shugaban amurka donald trump ya musanta cewa amurka ba ta da hannu a wannan samamin da aka kai a venezuela a gaida baba yakub makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga ci gaban rahotannin namu a najeriya yayin da harkar tsaro take ci gaba da taɓarɓarewa a arewacin ƙasar musamman ma a jihar katsina wakilinmu na katsina sani malumfashi ya rawaito cewa mahara bindiga sun harbi dpo na faskari suka kashe mutane uku tare da kai hare-hare a wasu yankuna kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoto da ya aiko mana sunana Khalid Adamu Basar local Gwamnati. abin da ya addabi yankin mu ya zama mana ruwan dare yan kidnapping din nan so akwai annan mu da za su yi aure a nan yan kara ana dibi dauran auren su haka suka zo har cikin gidan suka dauke mana su maganar da ake yanzu hakudin da suka ce a basu an kai musu amma har zuwa yanzu ba su sake ba an gama wannan da kwana biyu kuma still suka sake zuwa suka dauki mutum uku shiru har yanzu a karamar hukumar huskar babu tsaro kullum duk wanda ka sani yana kwance ne cikin zillimi yana tunanin za a iya zo har cikin gida a yanzu garin da yake daga bakin batsari idan ka yamma za ka samu gari wanda yake dauke da waɗannan yan sanye da kayan sojoji ba wai da wani abu ba da bindigogin su yanzu haka in aka yanke wajen garin da sai an hange su suna ta yawo da bindigogin su ba noma ba zai yi ba tsakanin sun je ba akwai wani kusan ma profesa ne sun kashe shi a bakiya sun kai sake duki sun kashe mutum biyu saboda ma zaraba alasta mutum hudu da suke jiya ya so da sun kashe mutum guda yana nan asibiti yanzu haka ba zara kuma sun dan mace binta da ita akwai jama'a yanzu wajen su akalla sun kusa kai mutum ashirin. ta bakin wasu mutane biyu kenan a yankin karamar hukumar mulki ta batsari da faskari waɗanda abin ya shafi yan uwansu kan hakan ya sanya na gana da kwamishinan yan sanda na jihar katsina cp sanusu buwa rakaɗe an kai farmaki a nan karamar hukumar mulki ta faskari har an harfi eh, dpo da kuma wasu mutane da aka kashe su da kuma dai 'yan sace-sacen da aka yi a sabuwa da kuma nan wajen batsari illa bai komi za ce game da wannan al'amari labari aka samu cewa ga sunan 'yan ta'adda su tare hanya to hmm. dpo ya yi jagoran 'yan sanda su je can su je su kai masu farmaki to a sai ba su sani ba sun musu kwanton baura suka zo suka bude musu wuta tun ma kafin su isa asalin inda aka ce sun tare hanya daga nan shi biyu aka halbe shi amma mutanen da aka kashe a wannan karkaran a guda uku ne ba biyar kamar yadda mutane ke cewa ba. wajen sabo kuma an ce an ɗauki chairman ne ko na karamar hukumar. a ba chairman ba eh, head of ah, admin ne na na karamar babu ciyaman na local government. Zuwa yanzu kun mutanen ka sun iya kamo waɗanda suka aikata wannan aika-aika? Eh muna nan muna muna aiki a kai saboda irin wannan eh, laifi na a sata mutane laifi ne wadda ya kamata a yi cikin natsuwa in ba haka ba sai a sa rayuwar shi wadda yake cikin wannan halin a cikin eh, hadari saboda haka muna bin matakai da suka cancanta mu tabbatar ba mu sa rayuwar shi cikin hadari ba mun gano shi mun dawo da shi kuma mu samu uzurin kama wa'annan tantata. su mutanen a ba tsari nan sun koka domin kusan kullum ba a wata kwana ɗaya biyu za ka ji an ce sun kai farmaki a nan ba tsari kuma har kuka cewa ana ganin su ma da rana suna kwance a gindin bishiya da bindiga akwai wani yunkurin da aka yi na ganin cewa wannan baya au to eh, maganan ana ganin su da rana an gan su da ranar wa suka zo suka gaya ba in su gan su da rana suna gindin bishiya su zo su gaya wa jami'an tsaro akwai yan sanda bada akwai sojoji a area bazari ƙauyukan nan suna da yawa cikin daji akwai jami'an tsaro akwai sojoji a bazari akwai yan sanda fufada camp din fufada yana yana yana wuri jirgin sama mana air force na patrol a wannan area yalla bai suka ce kuma ah, galibi suka fito cikin dare ne kuma a wannan lokacin kila zai dan yi wuya a samu jami'an tsaro ga cewa su masu a fili kamar maganar fitowa cikin dare gaskiya ne kuma ƙauyukan nan suna da yawa wayansu ƙauyukan ma kafin a kai ga ƙauyukan za ka kai fiye da awa ɗaya wani lokaci awa biyu ana tafiya cikin daji hanyar da bata da kyau yana da hali da sauransu sai su ba da shirin inda suke a zo a sace su saboda a raba kuɗi saboda haka jama'a ya kamata haɗa kai gaba ɗaya a taimaka wa jami'an tsaro harkan tsaro ba harka ne na na yan sanda kawai ba ta bakin kwamishinan yan sanda na jihar katsina kenan cp sanusi boba A gaida Sani Malumfashi, har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai ɗora ne kan batun da muka taɓo a makon da ya gabata na ƙoƙarin da ƙasashen duniya ciki har da Amurka ke yi. na maido da harkokin yau da kullum bayan matakan da aka ɗauka na hana zirga-zirga domin yaƙi da annobar coronavirus inda nan amurka ni wasu jihohi da dama suka fara buɗe harkokin kasuwancinsu to sai dai hukumar lafiya ta duniya da who ta ce a yi hattara yau batun da za mu tattauna kenan a shirin na duniyar amurka sunana mahmud lalo The risk of returning to lockdown remains very real if countries do not manage the transition extremely carefully. Shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO Tedros Adnum Ghebreyesus kenan yayin taron manema labarai da hukumar ke yi a kullum kan cutar corona wanda take wallafawa a shafinta na YouTube yake cewa yiwuwar a sake komawa mataki na kulle abu ne da zai iya aukuwa idan kasashen duniya ba su bi matakan da suka dace ba ta hanyar yin takatsantsan da kuma bin lamarin daki-daki. To tun dai a makon da ya gabata wasu jihohi a nan Amurka suka fara maido da harkokinsu na yau da kullum bayan da aka kwashe makonni ana zaman gida sanadiyar cutar covid-19 wacce ta mamaye duniya. Ya zuwa jiya Alhamis, ja Florida wacce yanzu adadin masu ɗauke da cutar ya haura dubu talatin da bakwai yayin da waɗanda suka mutu ya kai dubu ɗaya shida. kamar yadda kwamitin daƙile yaduwar cutar a jihar ya wallafa a shafinsa na yanar gizo na daga cikin jihohi da suka fara maido da harkokinsu na yau da kullum na kuma tuntuɓi dr nasir damowa ɗan najeriya da ke zaune a jihar ta florida inda ya min ƙarin bayani um, gaskiya nan sun um, akwai wurare kamar ka je um, shaguna haka kamar irin su walmart za ka ga da dama su suna amfani da nan kayan da aka ba ƙa'idar da aka bayar cewa a abin nan a wannan eh, takunkumin fuska din. Mm. To amma kuma gaskiya akwai waɗanda ba su ba su yin wannan ƙa'ida din. Amma dai waɗanda ke bin ƙa'idar ta haya musamman waɗanda ke shekaru kamar waɗanda suka hau shekara sittin haka. Za ka ga su suna biyan ƙa'ida sosai gaskiya bisa ga irin matasa. Mm. Eh. wato na fahimce ka dai kamar wasu jihohin sun ce tilas ne ma sai mutum ya sa waɗannan kyallaye kamar nan a florida ba mai da shi ya zama lallai tilas sai mutum ya sa ba kenan a ba mai da shi eh, eh, dole ya zama sai mutum ya sa an ba da shawara kamar sun mace kamar shawara haka to sai dai ofisoshin gwamnati da makarantu ba su shiga jerin wuraren da ake budewa ba a cewar dr damuwa na gwamnati har yanzu in dai ba kamar asibitoci ba gaskiya har yanzu ba buɗe suke ba irin asibitoci suna buɗe kare eh, irin eh, makarantun ne haka ko abin nan duka har yanzu fiske kuma ba a sa ranar musamman masu makarantun ne ma an ci eh, har zuwa ɗari shekara za a dubi su ba to akasari dai irin wurin sana'a ne na masu zaman kansu kamar masu aski da masu abinci ya da abinci kuma duk da yake an ce a buɗe ɗin, hmm. su masu abinci abin da suke yi wannan take out wanda za ka siya sai a zuwa kamar eh wato ka ɗauka ka tafi gida da shi ba eh ko kuma a kai kana gida a kamar da mutu ka sa kwanan masu kai abincin nan Dr. Nasir Damo kenan ɗan Najeriya da ke zaune a jihar Florida a nan Amurka. To ita dai jihar Georgia da ke kudancin Amurkan kusan ita ce ta gaba-gaba wajen maido da wasu harkokin kasuwancinta bayan wani lokaci da ta kwashe a kulle. Shamsuddin Magaji wani ɗan Najeriya ne mazaunin jihar ta Joja. A shagunan da na je dai sofa na ga ana layi wato kananan kenan inda ake siyar da abubuwa ana layi a waje mm. sai mutane suna sanye da takunkumin fuska sai a kira mutum mutum ana kiran mutum ɗaɗɗaya su shiga hmm. in suka shiga sai su siya abin da suke so su siya in sun kare sai a kara ce ma wani ya kara shigowa a inda na a ƙananan shagunan kenan amma a manya kamar irin su walmart haka hmm. kaga ba mutane na shiga ba sai an tsayar da su ba so za ka ga dai kowa na harkar shi wasu suna da takunkumin fuska wasu ba su da shi Eh, to kamar lokacin da ka je waɗannan shaguna da ka ambato shin ka ga ana tururuwa ana lokacin shiga koko dai ana yi ne abin a tsanake cikin tsari? gaskiya cikin tsari na ga aka don sai da na fi minti talatin ina waje ina kan layi kuma mun ba da tazara gaskiya in an in na gaba in an gam in na farko ya gama wanda ke gaban ka sai a ce mutum ɗaya ya shigo in mutum ya shiga ya gama sai ya shi in ya fita sai a ce wani ya ƙara shiga to a cikin shagon za a ga ba za ka ga mutane da suka wuce guda uku ba a lokaci ɗaya so in mutum ɗaya ya fita sai sun zama biyu kenan sai a ce mutum ɗaya ya ƙara shigowa so ina kan layi da face mask ina har aka kira ni aka ce nema in tawo in shiga. Shin ka gamsu da matakan da ka gan ɗauka wajen daƙile yaɗo wannan cuta misali idan aka ce a buɗe wuraren kasuwanci da harkokin yau da kullum? Eh gaskiya tsarin nan ya gamsar da ni don Eh, dole in ba a ɗau mataki ba ka gani mutane suka fara cuɗanya kaga ba a san yadda shi wannan cutar zai iya shiga jikin mutum amma gaskiya yadda na gani gaskiya sofa abin ya burge ni sosai. To ya zuwa jiya Alhamis ita dai jihar na da mutum sama da dubu talatin da aka tabbatar sun kamu da cutar. Sannan dubu ɗaya da ɗari uku da arba'in sun mutu a cewar hukumar kula da lafiyar al'ummar jihar. yayin da hukumar daƙile yaɗuwar cututtuka ta cdc a amurka ta ce mutum kusan miliyan ɗaya da ɗari biyu ne suka kamu da cutar a ƙasar kana sama da dubu saba'in sun mutu ya zuwa jiya alhamis to masu haro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirin namu na duniyar amurka na wannan mako sai kuma wani jiko idan allah ya kai mu yanzu a madadin bakin da aka ji muryoyinsu da kuma julie leathers gresham da ta hada shirin ni mahmud lalo nake cewa mu tara a wani mako idan allah ya kai mu a gaida mahmud lalo yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel Sakonmu na farko ya fito ne daga Mahmud Salihu ƙauren na moda zamfara. matakin sai da takunkumin rufe fuska cikin farashi mai rahusa da gwamnatin jamhuriyar Nijar ta ɗauka abin ayaba ne domin haka zai taimaka wajen yaƙi da cutar corona a ƙasar. Muna kira ga gwamnatin Najeriya da ta koyi da takwararta Nijar. Saƙo na gaba kuma ya fito ne daga Aminu Puyol Baban Yusra Maraɗi Nijar. Ya ce, Salam, don Allah ku bani dama kamar yadda kuka saba bani faɗi abin da ke ci min tuwo a ƙwarya. Ina kira ga shugabannin Nijar da Najeriya, ku dubi girman Allah ku dubi halin da talakawanku suke ciki, kun hana su ibada, kun hana su kasuwanci. Abin ya zame musu goma da gomiya tara, ga rashin kasuwanci, ga rashin ibada. Kai abin ba a cewa komai sai dai Allah ya shige mana gaba. Sako na gaba kuma ya fito ne daga Isuhun Iyala Faki. Ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. ya kamata gwamnatin mu Najeriya ta bar jama'a su ci gaba da harkokinsu na yau da kullum. Kamar zuwa sallolin juma'a da coci-coci da tarukan jama'a kamar yadda aka saba yau da kullum. Ganin yadda duk irin matakan da ake ɗauka a kan cutar coronavirus COVID-19 amma kullum sai ƙara yaɗuwa take yi sannan kuma an jefa jama'a cikin mawuyacin hali. Don haka a bar jama'a kawai mu je mu roƙi Allah, Allah ya yi mana wannan masifa. Sako na gaba na Aishatu matar Comrade Baffa Haruna Bajogane, ne. Ta ce Assalamu alaikum VOA Hausa. muna fata Allah ya sa farashin kayayyakin masarufi ya sauka ƙasa kamar yadda aka samu saukar litar man fetur a Najeriya ta yadda al'ummar ƙasarmu za su samu siya cikin sauƙi. Sai saƙonmu na ƙarshe wanda ya fito daga Malam Ahmed GRA Katsina. Ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Abin kunya baya karewa a jiha ta Katsina. wai matsalar wutar lantarki har gidan gwamnatin jihar katsina inda za ka ga wani bangare da wutan nepa wani bangare kuma babu wata irin ɗabi'a ce ya kamata gwamna masari ya binciki wannan lamari domin ga dukkan alamu akwai wasu masu hana ruwa gudu a cikin wannan gida ta hanyar musgunawa wani bangare domin wata manufa mara amfani muna fata allah ya kawo mana zaman lafiya mai dorewa amin A gaida Aisha Tusile, kafin mu je ga mu na karshe ga Malam da falalar watan Ramadan. Sunana Suleiman Abdullahi, kiran da za ga musulmi na duniya musamman mu Najeriya wa'anda Allah ya sani musulmin Najeriya ya kamata ya gane cewa hakikan Allah mai amsa addu'a ne don akwai bukatun da muka sa gaba Allah ya biya man musu amma mun samu matsaloli cikin wannan al'amura namu na Najeriyance ina kiran duk musulmi mu ci gaba da karfafa addu'a cikin wannan dama da allah ya ba mu ta a wannan wata ubangiji ya zannar da ƙasar mu lafiya arzikin da yake mu tasgaro allah ya haɗa mu da shi ya ba mu wadata mai amfani ya sa mu albarka ya amfani zuri'an mu maza da mata allah ya samu gama lahiya ka samu iko ka gaya mu allah damuwar da kake ciki muna ma shugaban kasan mu addu'a kyakkyawan zaton da muke mashi Allah ba shi ikon cika ma 'yan Najeriya shi muna addu'a matsalolin da suke damu mu Allah mana maganin su yana da kyau cikin dare a ƙara zage damce a ci gaba da addu'o'i a cikin dare da sadda duk mutum ya tuno damuwar da ke gaban shi yana iya gaya ma Allah matsaro yana ɗauke da azumi Allah samu dace ya mun laili in an samu iko ko karatun alkur'ani in an samu iko insha Allah a wannan lokuta lokaci ne wanda ya dage mu ci gaba da addu'a kasan nan Allah zaunar da mu lafiya kuma ya da ya ba mu damar arzikin da Allah ba mu Allah samu amfana da shi don muna da ruhin asiri kasan nan yanzu kuma ga baba Yakub ya dawo da takaitattun labaran duniya Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce annobar coronavirus ta haddasa tsananin kiyayya da tsanan bakin haure da mayar da juna saniyar ware da kuma baza bayanan tsoratarwa antonio guterres ya kira ga kasashen duniya baki daya a kawo ƙarshen kalaman kiyayya a faɗin duniya cutar mai yaduwa ta yi sanadiyar da shugabannin duniya da matalakawa suna zargin kungiyoyi a kan barkewar cutar sautari ana keɓe bakin haure da 'yan gudun hijira cewa su ne mafarin wannan cutar har ma akan hana su samun kiwon lafiya in ji guterres ya ce ana auna 'yan jarida da masu kwarmato da ma'aikatan kiwon lafiya da na ayyukan ceto da ma 'yan rajin kare haƙƙin bal'adama akan aiki da suke yi shugabannin tarayya da na jiha da na yankuna a ƙasar australia sun dace a kan tsarin sassauta matakan hana zirga-zirga domin dakile covid-19 gana a maido da harkokin kasuwanci kafin watan yuli wannan shawarar na zuwa ne a lokacin da sababbin mutane da ke kamuwa da cutar ba su haura 20 ba a duk rana ta allah kasar najeriya ta sassauta dokar hana fita ta coronavirus domin rage barnar da take yi wa tattalin arzikin kasar matakin da aka ɗauka a ranar litinin na zuwa ne bayan makonni na rufe harkoki a fadin kasar wanda ya yi wa miliyoyin kasuwanci illa Najeriya ta sassauta dokar hana fita ta kwanaki 35 ne a Abuja da Legas da Ogun bayan umarnin shugaba Muhammadu Buhari a makon da ya gabata a wani jawabi da ya yi wa kasar. Shugaba Buhari ya yarda cewa hana mutane gudanar da ayyuka ya yi illa ga tattalin arzikin Najeriya. Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin a wannan lokaci sai kuma an jima da daddare da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato takwas da rabi kenan agogon Ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma baba ya kuma makeri da ya karanto labarai da kuma julie leathers gresham da ta taimaka wajen haɗa shirin da ma injiniyan mu na yau ni muhammad hafiz babala da na shirya na gabatar ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc fatan masu azumi za su sha ruwa lafiya sai mun haɗu insha allahu a cikin shirin mu na dare.